yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da saduwa a wannan yammaci na takwas ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da ranar 25 ga watan goma shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 125 a cikin karatunmu da muke yi na Aljami'us. sahih na al'imam muhammad ibn ismail abu abdullah al-bukhari rahmatullahi alaihi za mu tashi babi na 23 a cikin littafi na goma shine kitabul azan hadisi na 638 na'am na'am ya ce babu la a ila salati musta'jila babi baya gaggawa baya tafiya da sauri ya zuwa ga sallah yana mai gaggawa wal yaqum bis sakinati wal waqar amma ya tashi wajen tafiya wajen sallar da nutsuwa da kuma kamewa wato da kamar yadda muka ambata a darasin da ya wuce bambanci tsakanin as-sakinatu wal waqar as-sakinatu wajen tafiyarsa alwaƙaru kuma wajen hai'arsa saboda haka a wajen tafiyar kada ya tafi wato yanayin kada ya tafi yanayin gudu kada ya tafi yana abin yana yana soshe-soshe shi ita kuma shi ne ya zamanto kan cewa ya kame ya rintse ganinsa baya yin waiwaye ba kuma ya shagaltuwa da wani abu wanda yake kamar na wasa kamar ya rinka wato a motsa hannayensa yana tafiya din na'am na'am yace haddathana abu nu'aym al-fadl ibn dukayn kenan qala haddathana shayban shayban ibn abdurrahman an-nahawi an yahya shine ibn abi an abdullah ibn abi qatada an abihi babansa abu qatada faris rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan uqimati sala fala taqumu hatta rauni idan aka yi iqamar sallah to kada ku miƙe kada ku tsatsaya hatta tarauni har sai kun ganni har sai kun ganni wa alaikum bisakina kuma ku lizimci nutsuwa ku lizimci sakina to wannan shine anan shahid din yake wa alaikum bisakina wato ku ku sakina wannan shine shahidi anan domin kamar yadda ya zo a riwayar a cikin riwayar muslim na hadithin abi huraira idan thuwiba bis sala fala yas'a ilaiha ahadukum idan aka yi kiran sallah to kada ɗayan ku wato yayi tafi yana mai gaggawa ya zuwa gare ta to alaikum bis sakina shine dalilin da yake nuna kan cewar wato kada mutum ya zamanto ya yi tafiya ya zuwa ga sallah yana mai gaggawa yana mai wato sauri da zai fitar da shi daga hai'ar nutsuwa da daga hai'ar nutsuwa da kwanciyar hankali mun faɗi illar illar shine kan cewa dan ya illolin kamar yadda aka ambata shine dan ya yawaita takinsa da ake so tunda yawaita duk wata taku da yayi za a ɗaukaka darajarsa to idan ku yi gaggawa zai zamanto ya rage yawan takawar da zai yi sai ya zamanto ya rage ladansa sannan daga cikin abin nan daga cikin hikimar yin haka yadda zai zamanto idan ya zo ba a cikin nutsuwa ba zai zo yana ta numfarfashi wanda wannan ba zai samu abin da ake so ba na kamalar hushu'i da kuma abin da ake so na yadda zai yi karatu a cikin sallah ba tare da karatun nasa ya zamanto saurin wato yawan numfashi bugawar zuciya da yawan numfashi da saurin numfashi ya hana shi yadda zai yi karatun cikin nutsuwa ba to saboda duk waɗannan dalilai ne kuma duk sun shiga da ya sa aka ce kada ya zo yana mai gaggawa aka ce ya wato ya tsaya ya lizimci sakina wal to kun ga anan ya ce wal yaqum bis sakinati wal waqa wannan wajen ikamar ma a cikin masallaci idan zai tashi ya tashi da sakina da nutsuwa wato kada ya tashi da zabura kada ya tashi da zabura da rashin nutsuwa yayin da zai tashi ya shiga cikin sahu duk da an ce da mutane sun san abin da ke cikin sahu na farko sannan kuma ba za su samu damar zuwa su tsaya a sahu na farko ba sai sun yi ƙuri'a da sun yi ƙuri'a wannan ba yana nufin kan cewar wajen shiga sahun farko to kuma ya zamanto mutum ya yi gaggawa ko ya fita a guje don ya ga kan cewa ya shiga saboda idan ya yi haka ya saba wannan hadisin na abu katada tunda kaga yana magana ne a kan cewar idan aka yi ikama wato idan aka yi ikama kada ku tsaya kada ku miƙe hasse kun gani kuma ku lizimci sakina to haka ku lizimci sakina ne yana nufin yayin da aka yi ikama to idan za ku tashi ku daidaita sahu ku shiga cikin sahu to ku zama to kun tashi da sakina din shine bangare na biyu na tarjamar da imamul Bukhari yayi wal yaqum bis sakinati wal na'am duk waɗannan kun ga duk waɗannan abubuwan wato suna nuna mana irin yadda sallah take ne kan cewar ita sallan nan wato ibada ce wadda take ake son a shige ta da kankan da kai da hushu'i da hushu'i akwai ma daga cikin malamai da suka ce sallar da babu hushu'i a ciki ma bata yi ba kamar yadda imam al-ghazali yake faɗa yake kora sallah wannan magana ce dai waje take ba ta da ba ta hujja amma maksudin sallah hushu'in da ke cikinta shi yasa aka sifanta muminai da cewa masu hushu'i ne a cikin sallar alladhina hum fi salatihim khashi'un to kun ga al-khushu' din nan ba zai yiwu a samu kushu'i ba sai da sakina sai kuma da wannan nutsuwar kamewa alwakar alwakar to kuma kun ga wannan ya nuna mana irin halin da ake so mumini ya kasance hali ne wato wanda a gaɓoɓinsa za a ga alamar kankan da kai da nutsuwa a zuciyarsa kuma a zamanto ta sifantu da tawalu'u amma saɓanin waɗanda suke nuna halin wai in sun samu a kusantar Allah ko in sun yi zikiri kaga suna tsalle suna dukan jikinsu mm, suna a numfarfashi suna jijjiga suna wani irin abu wanda yake babu babu abin da ya kama da shi a cikin sunna annab sallallahu alaihi wasallam babu wani hali na ayyukan ibadar da annab sallallahu alaihi wasallam yayi da ake irin wannan allahumma illa sa'ayi sa'ayi tsakanin safa da marwa da idan an zo tsakanin almilaini al'akhdaraini wannan alamun koraye za a yi sassarfa shi kuma dan a tuna da dan ai koyi da ummu isma'il hajar yayin da take yin wannan abin da ta yi ya zamanto cewa dukkan mai yin hajji sai ya yi wannan ya koyi da ita sai ya zamanto ta samu wannan ladan saboda wannan matsayi da Allah yake so ya tsare mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wannan amma ba don wannan yana nuna kan cewa wani hali ne da ake samu na ibada ba da ake so ibada ta kasance a haka bal ibadar musulunci ibada ce wadda take nuna nutsuwa take nuna a, a wato a hali na zuci da yake nuna sanin Allah da jin girman Allah da ganin girman Allah wanda duk wannan yana kore irin wannan hai'ar ta iface-iface da numfarfashi da doke-doken kirji da sauran irin abubuwan da hanyoyin waɗanda suka kirkiro eh, eh, eh, ayyukan ibada na wato yan bid'a da suka kirkiro ayyukan ibada a cikin addini da ba shi da asali suke yi duk wannan ya nuna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana saɓanin haka ne kaga shi yasa nema ai wato a halin tasirantuwa da wa'azi da ake yi Allah a cikin alkur'ani duk nuna yake sai dai ka ga wato sai dai kwararar hawaye da kuka wanda yake nuna tasirantuwar zuci ba iface-iface ba da, ihu wai za a ce abin nan ko shauki mutum ya samu shauki ka ga yayi wata kururuwa wannan abu ne wanda yake duk ba a san shi ba a cikin ayyukan magabata domin wannan ma kuma munafi yana korewar abinda ake koyarwa a cikin sallah wanda ita ce tafi komai a cikin ayyukan ibada babu abin da yake kawo mutum kusa da Allah a cikin ayyukan ibadan da aka shar'anta irin ibadar sallah amma kun ga ga irin halin da aka faɗe ta take a musulmi ya kamata ya kasance a ciki na as-sakinatu wal waqa na'am قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن قيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي na'am babu hal ya khruju min almasjid li'illa babin cewa shin mutum zai fita daga masallaci saboda wata illa illa da yake nufi anan shine larura wato idan bayan an yi kiran sallah mutum zai fita daga masallaci saboda wata larura shine makasudin babin abin da yasa ya kawo wannan saboda hadisin abi huraira da ya zo a cikin sahih muslim wata yana zaune a masallaci an kira sallah kafin a tada ikama sai wani mutum ya fita da ya tashi zai fita sai ya kalle shi ya bi shi da kallo da ya ga dai fita din zai yi kuma babu alamar yana da niyyar dawowa sai ya ce amma haza faqad asa abul qasim amma wannan mutumin ya saba ma abul qasim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a haka ne kuma aka ruwaito daga cikin marasil na wanda imam malik ya ambace shi a cikin almuwatta cewa sa'id ibn musayyib ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u nida'u man fil man la yasma'u la yasma'u la yasma'u nida'a fil masjid ثم يخرج منه لا يسمع رجل النداء في المسجد ثم يخرج منه إلا منافق إلا أن يكون لحاجة يريد أن يرجع بعدها babu wani mutum da zai ji kiran sallah yana cikin masallaci sannan ya fita daga cikin masallacin face munafiki sai dai mutumin da yake ya fita don wata bukata ne yana so ya dawo in ya fita don wata bukata ne to shine bukhari ya ishara ga wannan wato saboda wata li'illa ga wata illa illa ita ce za ta halatta mutum ya fita a wannan sa'id ibn Musayyab musayyib a wannan hadisin kamar da ya zo a cikin sunan darimi wani mutum dalilin ma da ya faɗi hadisin kenan wani mutum ne ya zo zai sallama da shi zai tafi hajji ko umra sai ce masa to ka tsaya tukuna kada ka tafi sai ka yi sallah domin ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai ji kiran sallah yana cikin masallaci sannan ya fita daga ciki in dai ba bukata ce ta fitar da shi ba wanda yake so ya dawo bayan ya gama wannan bukatar face munafiki sai ce ai abokan tafiya na suna jira na a harra kuma ga taguwa ta nan ma an ɗora mata sirri jira take yi shi dai ya gaya masa wannan hadisi mutumin nan ya fita sai ibn musayyib yana ta tambaya ya san cewar wani abu zai same shi yana ta tambaya yaya halin mutumin nan can ku sai labari ya zo masa cewa ya faɗo daga kan taguwar cinyarsa ta kare ya ce na san dama wani abu zai same shi saboda kaga an gaya masa hadisin bai yi aiki da shi ba kuma fitar da ya yi wato ba bukata ba ce saboda kawai ka san mutum kulikal insanu min ajal dan adam an halice shi da gaggawa in ya sa abu a ransa gaggawar ya biya wannan bukata to kuma wannan gaggawar daga shaidan take mm, sai ta kai shi ta baro ta je ta kai shi zuwa ga abin da zai zo ya sha wahala wanda da ya haƙura bai yi wannan gaggawar ba ya ƙi bin shaidan sai ya tsira to kaga wannan wannan kenan to nan imam bukhari ya ce zai iya fita in dai da saboda wata larura ce sai kawo wannan hadisin na abi huraira ya ce haddathana abdul aziz ibn abdullah shine wanda ake ce ma al-uwaisi قال حدثنا ابراهيم ابن سعد ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف تتبكنن صحابي عن صالح ابن كيسان صالح ابن كيسان تابعي ne ga ibn umar Ah, ya ga ibnu umar daga cikin sahabbai dan madina ne ya girmi malaminsa az-zuhri ya girme shi a shekaru ah, wansa ne amma yana riwaya da gare shi kaninsa malamin shi kaninsa shine malaminsa inda ba sa girman kai ba su ce a ilimi yana wajen yara ba idan Allah ya bama in Allah ya bama kaninka ko wanda bai kai ka shekaru ilimi ba ka je ka zauna kai karatu wajensa hmm. na'am amin an ibn shihab shine az-zuhri an abi salama ibn abdurrahman ibn auf kenan an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaj cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa qad uqimatis sala alhali an yi iqamar sallah wa uddilatis sufuf an daidaita sahu hatta idza qama fi musalla har da ya tsaya a mihrabinsa wajen da yake bada sallah intavarna an kabbir. sai muka saurara ya yi kabbara in sarrafa sai ya fita sai ya fita ya bar wajen waƙala ala makanikum ya ce ku tsaya a inda kuke Fa famakafna ala hay'atina sai muka tsaya a wannan hay'at tamu wato muna cikin sau an daidaita sau kawai muna jira a yi kabbara ne a haka muka ci gaba da tsayawa hatta kharaja ilaina yantifu ra'asuhu har ya sauko daga har ya sauko har ya fito ya fito mana kansa yana digar ruwa wa qad yantifu ra'suhu ma'a kansa yana diga yana digar da ruwa wa qad sala ya yayi wanka yayi wankan janaba sallallahu alaihi wasallam to wannan wannan hadisin ya nuna a Dara Kutni ya ƙara a riwayarsa ya ce inni kuntu junuban fanasito an artasib na kasance ina da janaba sai na manta na yi wanka sai a sai na manta ban yi wanka ba wannan la'alla sallar asuba ce wanda yake kamar hadisan Abubakar ya nuna kan cewar a sallar a sallar asuba amma dukkan waɗannan riwayoyi na abu huraira shi ba a bayyana a wace sallah ba ce to a cikin wannan hadisin akwai bayanin cewar mantuwa ta halatta ga annabawa a cikin al'amarin ibada su manta al'amarin ibada amma Allah ya nemi musu haka ne da hikima don su tabbatar da shari'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya ce inni la ansa walakin unassa li asun ni ba ma bana mantuwa amma ana mantar da ni dan na tabbatar da sunna dan na tabbatar da sunna sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah zamu karan zamu karan sheka zamu karantar da kai ba za ka manta ba sai abinda Allah ya so hmm. ah, to wannan Allah madaukakin sarki yana ya wannan ya halatta kuma ba ta waya ba ne a kakin annabawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibn mas'ud ya yace inna ma ana bashar an sa kamatan sauna ni mutum ne kawai wato ba mala'ika ba ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa to sai dai mantuwarsa in yayi to don hikima ce don ya tabbatar da shari'a kamar wannan Allah wato ya manta da cewa da janaba tare da shi sai da ya zo tukuna ya tsaya a cikin sahu zai yi kabbara sannan ya tuna sannan ya koma ya je ya wanka to wannan kuma ya nuna cewar idan mutum ya yi wanka ruwan da yake diga daga jikinsa ya yi amfani da shi wajen alwala ko wajen wanka wannan ruwan ɗahiri ne tun daga shi yana diga, ko saboda haka wannan matsala ce da malamai suka yi saɓani ake ta rigingimu a kai shin alma'ul musta'mal mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba wato da mutum zai yi alwala a cikin a cikin daro mm, ya alwala a cikin daro ruwan yana nan wani zai iya zuwa ya amfani da wannan ruwa? arfa ya yi haka wato akwai kyankyami <laughs> eh, wanda suka kishi shi don kyankyami ne ba wai don rashin tsarki ba tunda da ba shi da tsarki da ka ga da ba zai bari ya rinka diga a jikinsa har ya zamanto ya diga a jikinsa da inda zai yi sallah ba to wannan yana daga cikin abin da ake kafa hujja da shi na cewa alma'ul musta'mal tahiri ne ah, <clears throat> to sannan kuma wannan ya nuna ya halatta a samu rata tsakanin iƙama da sallah tsakanin ikama da sallah tunda da aka yi ikama sai da ya je wanka sannan ya dawo kuma da ya dawo ba a ruwaito kan cewa an sake ikama ba domin abu ne wanda da an sake saboda abu ne wanda yake da alaka da hukunci da an ambace shi rashin ambatonsa ya nuna ba a sake ikama ba ba a jaddada ikama ba saboda aka kaga ga ikama can an yi ta amma ba a yi sallar ba sai da aka samu rata to wannan ya nuna kan cewa ya halatta sai dai wannan muqayyadun bi darura sai dai idan akwai larura amma haka kawai in babu larura bai halatta ba ba a yi kamar malik ya yi nassi akan karhancinsa makruhi ne a tsawaita a samu rata tsakanin ikama da ta da sallah sai dai idan wata bukata ce ta sa liman ya zamanto ya jinkirta ta da kabbar bayan an yi ikamar saboda wata bukata da za ta taso kamar yadda za mu gani a waɗansu hadisai da za su zo a hadisin abu huraira ai hadisin anas ibn malik nan gaba to sannan kuma idan babu wata bukata kuma amma har lokacin ya zamanto an samu tazara mai yawa to a wajen malik mustahabbi ne a sake maimaita iqama mustahabbi ne a maimaita iqama ah, sannan a cikin wannan hadisin akwai abin da yake nuna mana kan cewa wa'annan fa'idodi ibn hajar duk ya ambace su rahmatullahi alaihi ya ce babu kunya a cikin al'amarin addini babu kunya a cikin al'amarin addini kuma wannan yana nuna ikhlasin bawa ikhlasin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tsaya ga matsayinsa shine liman kaga kowa zai ce ah, inda wani ne inda ana kunya a cikin addini sai a ce a ah, to aina isa a ce wannan abin kunya ta yaya za a yi liman a ce ya manta yana da janaba har har jama'a ma su gane kan cewa yana da janaba to kai mala'ika ne ai mutum ba mala'ika bane hmm? mutum inda yana da iyali ai wannan zai iya faruwa a gare shi hmm? kuma mutum ba mutum kuma wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ne dan irin wannan idan ta same ka kada ka saba ma Allah ka ce kai kada ne abun kunya kana liman da janaba kai wa mutane sallah akwai wanda zai haka saboda cewa wai kada ya abun kunya saboda rashin tsoron Allah to shi yasa abin sai maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan ɗayanku yana limanci ya tsaya a sahu sai ya tuna yana da janaba to a saurara masa ya je ya wanka ya dawo kaga da abin sai ya faɗa kowa ya san hukuncin sai Allah ya sa abin ya faru a kansa a aikace yanda kowa zai kiyaye yanzu kaga Abu Huraira ya kiyaye wannan bai manta ba eh, Abu Huraira ya kiyaye wannan bai manta ba abin da ya zo ya faru to saboda haka wannan koyarwa ne ga limamai da kuma ma ga al'umma ga baki daya kan cewa a cikin sha'anin addini kada ka ce za ka ji kunya kuma wani yana nuna ikhlasi domin yanzu kamar mutum yana cikin sallah sai ya tuna kan cewar cewa ba shi da alwala ya tuna cewa ba shi da alwala ko liman ko mamu to kaga in ya ci gaba da sallah ya yi sallah ya da gangan ba shi da alwala to kunya kuma za ta iya sa shi ya ƙi fita to shine amma bin Allah shine babu kunya a cikin addini sai ya fita haka sai dai ruksar da suka yi masa fuqaha sun ce ya kama bakinsa haka ya kama hancinsa ya rufe ya fita sai a ɗauka cewa haƙo ya yi <laughs> ba alwalanci ta karye ba ya siyaya <laughs> wato ya bayar da mutane shine ai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fil ma'arid manduhatun anil kadhib abinda za ka yi hannunka mai sanda ya wadatar da kai da kai karya a ga maimakon ya karya sai ya bayar da su ya musu hannunka mai sanda sai ya haka ya nuna kamar wato haɓo yake yi ya rufe hancinsa sai ya silale sai ya fita ko liman ne shi ma ko liman ne maimakon kawai ya fita daga cikin sallar to sai ya sa hannunsa a hanci eh, sannan ya janyo wani ya zo ya yi sallah hmm? in ma bai yi haka ɗin ba ya ce zai yi saboda mutane su san cewa shi ba wannan sha'anin addini ne ko babu kunya a cikin addini babu laifi amma in yana jin kunyar ga abin da zai yi amma kada ya zauna ya saba ma Allah dan jin tsoron mutane wallahu ahaqqu an an yustahaya minhu Allah shi ya bi cancantar a ji kunyarsa to sannan a a cikin wannan hadisin ya nuna cewa babu laifi mamu su hala wato su saurari zuwan liman suna tsaye in bisa halin larura ne inda hadisin da ya gabata na falata komo hatta ta rauni kada ku miƙe haske kun ganni an ce illar da ya sa don kada ya zamanto akwai mashakka a gare su su tsaya kuma wani abu ya rike shi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba wani ya zamanto mashakka a gare su to wannan ta babin tausayi ne amma babu laifi wato mamu su tsaya suna sauraron zuwan liman a tsaye ba tare da sun zauna ba kada kuma wannan ya sanya su ce haba abin nan wai me ya samu wannan limamin ne me ya samu wannan limamin musamman yanzu ka san yanzu abin nan liman sai wanda Allah ya rufa asiri yawanci raina liman ake haushi yake ba mutane saboda <laughs> sai ka ji ana jin haushin liman ba gaira ba dalili ana ganin liman mulki yake da sallah <laughs> to idan bai kamata a ji haushin liman ba sai a tsaya a jira shi domin wannan ya nuna asali ne tunda ba shi ake jira ba sallar ake jira eh sallar ake jira to sannan shi wannan tsayuwar ba shi ne tsayuwar da aka hana a hadisin Abu katada ba na hadisin Abu shi shine kada a tsaya a cikin sahu din kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito amma kamar irin wannan hali da ya tsaya ai ce masa yayi alama kane ku ku tsaya a inda kuke ku tsaya a inda kuke kaga bai ce musu su zauna ba suka tsaya a tsaye sannan kuma wannan hadisin ya nuna wanda janaba ta same shi a cikin masallaci kamar mutum ya kwanta bacci a masallaci sai ya mafarki in ya mafarki janaba ta same shi in ya farka kawai fita zai yi daga masallaci din ya je ya wanka ba sai ya yi taimama ba saɓanin yadda waɗansu fukaha suka ce don waɗansu fukaha sun ce idan mutum janaba ta same shi a cikin masallaci kuma yana so ya fita to kada ya fita haka sai ya yi taimama tunda ba a shiga masallaci ba a keta masallaci ya ayyuhal na amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu to yawa da yi kuna halin janaba ku kusanci wuraren da ake yin sallah wannan shi ya ɗauki waɗansu malamai suka ce idan mutum janaba ta same shi a cikin masallaci to kafin ya fita ya yi taimama to irin masallacin da kenan da yake da rairayi amma yanzu kamar wanda yake mai mummulallen tayil da kafet ina zai yi taimama to zai ce ne wani ya je ɗauko masa ƙasa ya kawo masa ko ya je ɗauko masa dutse ya kawo masa to gashi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna yana da taimama a cikin masallaci kawai fita yi. a yana da janaba a cikin masallaci sai kawai ya fita bai yi wata taimama ba wannan hujja ne kuma wannan ya nuna ya halatta babu laifi a yi magana tsakanin ikama da kiran sallah duk da yake in babu bukata a cikin wannan maganar to ba a so a makruhi ne mutum ya shagaltu da yin zance tsakanin ikama da kiran sallah kuma wannan hadisin ya nuna cewar babu laifi wanda yake da janaba wato ya jinkirta yin wanka daga lokacin da a gabarun lokacin da janabar ta same shi ba dole ba ne daga kayi janaba kai wanka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da janabar a jikinsa bai yi wanka ba lokacin da abin ya same shi tunda da ya yi wanka lokacin da abin ya same shi ba zai manta cewar yana da janaba ba ya jinkirta wanka wannan ya nuna ya halatta sai dai kamar yadda ya gabata da muka karanta a cikin kitabul ghusl cewa idan har mutum janaba ta same shi zai jinkirta yin wanka idan zai yi bacci ko zai ci abinci ko zai yi wani abu to ya yi alwala wadda ake ce mata wannan alwalar ƙyan lemun fara ba ta karyewa ba abin da yake karya ta sai wata janaba amma in dai kai wannan alwalar duk irin abin da za ka yi ba za ta karye ba domin ba abin da za ka yi da ita da ake yi da alwala saboda ka duk abin da za ka yi ba za ta karye ba abin da kawai zai karya ta in ka sake wani in ka sake wata janaba to shi ne abin da ake so mutum ya yi a yayin da zai jinkirta yin wankan janaba daga lokacin da ya samu wannan hadasi din na janabar to ana mustahabbi ne ya yi alwala kamar ka in bacci zai yi ko in abinci zai ci ko in zai yi wani abu zai yi hira da makamantan wannan to zai iya jinkirta wankan amma sai ya yi alwala alwalar kuma zai yi ta kamar yadda ake alwalar sallah ne na'am Father, babun idan kalar imamu makanakun babi idan liman ya ce makanakun wato ku tsaya a inda kuke hatta raja'a had sai da ya dawo in tabaruhu to su jira shi su jira shi kada su tafiya su ce ya musu ya tsare su haddathana ishaq wannan ishaq din ibn mansur al-kausaj ne qala haddathana muhammad ibn yusuf shine al قال حدثنا الأوزاعي شين إمام أهل الشام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي عن الزهري دقى الزهري ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة دقى أبي هريرة قال يتي أقيمت الصلاة أمي أني إقامة صلاة فسوى الناس صفوفهم mutane suka daidaita sahunsu wannan ya nuna kan cewar sai bayan an yi ikama ake daidaita sahu wato in aka yi ikama lokacin da ake ikama za a shagaltu da yin ikama sai an gama ikama to sannan a shagaltu kuma da tabbatar da cewa sahu ya daidaita kamar yadda muka ambata cewar ah, sayyidina umar da sayyidina Usman, in an gama ikama an daidaita sahu to kuma akwai wanda suke sawa ya tabbatar an gama haɗa sahu an daidaita sai ya zo ya gaya musu cewa ya amiral muminin an daidaita sahu sannan sai ya kabbara idan liman ba zai iya ba sai ya wakilta wani wanda zai wannan sunan ba ma yin hmm, mu ba yin illa iyaka kawai liman ya ce sau sufufakum sau sau shikenan na wani in aka ce a ce liman ya fiye iya yi to ai shi ne ai to kaga sai a sanar in ana karatu yanzu gashi mun karanta bukari kaga muka yi a masallacin alfurkan ba za a ce yan alfurkan sun fiye iya yi ba sun karanta a bukari ne <laughs> na fakharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fataqaddama ya wuce gaba wa huwa junubun alhali yana cikin janaba wannan ba wai sun sani ba ne. ba wai sun san yana cikin janaba ba ne. fata bayyana ya bayyana a gare su daga baya cewa wa huwa junubun yana cikin janaba ai wato fi nafsil amr ba wai akan cewa ya gaya musu ba ko kuma sun gane cewa tunda mutum yana janaba za ka gane ne ai ba za ka gane ba ah, Fa makala a riwayar wannan hadisin ya gabata a cikin kitabul husul ariwayar Yunus inda ya ce fa lamma ƙama fimus Allahu Zakara Anahu Juna da ya tsaya a inda zai ba da sallah sai ya tina cewa yana da janaɓa. Hmm. Faraja'a sai ya koma gida fa ta sale ya yi wanka tun makaraj sannan ya fito wara asuhu yak turu ma'a a kansa yana ɗiga da ruwa. fa bihim sannan ya musu sallah to ka gani in tazaruhu ai sai su saurare shi sai su jira wato jira za su a wata nuskar ta bukhari an ce an ce mashi imamul bukhari idza a hadha li ahadina yaf'alu mithlu hada? idan irin wannan ya faru ga ɗayan mu shi ma haka zai yi Ƙala na'am ya ce eh haka zai yi qila fa yantaziruna imama ƙiyaman aw to ya za su jira liman ɗin suna tsatsaye ko ku zama za su yi faƙala in kana ƙablar takbir fala ba'sa an ya ƙa'udu idan kafin ya kabbara ne to babu laifi su zauna wa in kana da takbir in tabaruhu kiyama in ku bayan kabbara ne to sai su jira shi a tsaye saboda waɗansu hadisan sun zo cewar wata waƙi'ar da irin wannan ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam har bayan ya yi kabbara sai ya tuna cewar yana da janaba sai musu ishara da hannu makanakun ku tsaya ku dakata sai ya je ya wanka ya dawo ya kabbara aka ci gaba da sallah <laughs> an tsayar da ita <laughs> ta tsaya to wannan akwai iskali a mazhabar mali amma shi imamu shafi'i ba ruwansa ya yadda don imamu shafi'i ya ce mamu zai iya yin kabbara kafin liman mamu zai iya kabbara kafin liman amma a mazhabar malik ba zai kabbara ba kafin liman kuma ma mazhabar malik hadisin abu musa ya yi shaida a gare shi wala kabbiru hatta yukabbir kada ku kabbara sai ya kabbara to sai dai hujja ga shafi zai ce ai sun yi kabbara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abin da ya zo ya same shi wannan tsari ne tsari ne da ya zo ya same shi sai ya tuna sai ya koma ya yi wanka sannan ya dawo a ya yi sallarsa to amma idan ya dawo ai zai dawo ne da kabbara ya zama to ya fara sallah ba zai bina'i ba tunda sallar da ta bayyana kan cewa an kulla ta ba tare da tsarki ba ba zai yi ai gini a kanta ba kamar mutum ne da yana cikin sallah sai ya tuna alwalarsa ta kare an yi raka a biyu da shi sai ya fita ya je ya alwala ya dawo idan ya dawo zai gina ne akan wannan raka a biyun ko ka zai fara sallah ne fara sallah zai ba zai ce zai gina a wannan raka a biyun da ya ba tunda ya bayyana cewa raka a biyun sun zamanto kamar babu su tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba saboda aka sallar da ya bata da tsarki ba ta karbu ba dan haka dole sai dai ya fare ta tun daga farko to amma waɗanda gaskiya hadisan da suke bayanin cewar bayan kabbara ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita duk akwai magana a kansu abinda ke cikin sahihi shine ingantacce riwayar da ta zo a cikin sahihai na hadisan abi huraira dinnan shi ne kan cewar kafin a yi kabbara ne ya fita ya je wanka sannan ya dawo ba bayan an yi kabbara ba amma bayan an yi kabbara shi kansa wanda ya fi ya fi hadisi da yake musnadi hadisan Abu Bakra wanda abu dawud da ibn hibban suka ruwaito shi duk da ibn hibban ya inganta shi to amma ibn hibban an sai yana da tasahul yana da sassauci wajen inganta hadisai wani lokaci musamman wannan saboda riwayar al-hasan ce daga abu kuma abin da yake tabbatacce wajen malaman hadisi hasan al-basri bai riske abu ba saboda haka riwayarsa ba ingantatta ba ce wa hadisin ba zai zamanto ingantacce ba ala ayi hal abin da ke cikin sahihain a cikin bukhari da muslim shi ya fi inganci cewa ba a yi kabbara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya sake yin ya je ya wanka sannan ya zo a ya kabbara aka yi sallah na'am babin mutum ya ce ma sallaina ba mi sallah ba wato ma'ana ya halatta saboda an ruwaito daga wani daga cikin tabi'ai shine ibrahimun naha'i yana cewa yukrahu an ya ar-rajul lam nusalli wa yaqul nusalli makruhi ne mutum ya ce ba mi ba sai dai ya ce za mi sallah na'am babu qaulin rajuli ma sallaina to a cikin taku nushar eh haka ne a sharhi ma haka ibnu hajar ya kawo babu qaulin rajuli lin sallallahu alaihi wa sallam ma sallaina a taka nusar babu ko mm. wannan ikhtilafatun nusakh ne a wata nusar babu linnabi sallallahu alaihi wa sallam wannan abinda ya sa bukhari ya kawo wannan dan ya nuna kan cewar ce mutum ya ce ba mi sallah ba da aka ruwaito cewa ibrahimun naha'i ya faɗe ta ba wai mutlaƙan ba ne makruha ce a'a idan ya zamanto cewar wato ba babu idan ba wata bukata ce ko akwai wata karina da take nuna kan cewar ba ya nuna kan cewar ya wato baya yin sallar bane ko bai yi salla ba saboda ganin kan cewa sallar ba komai ba shi shine aka ki kada mutum ya ce bai yi salla ba don nuna cewar bai damu da ita ba amma idan dan ya faɗi halin abin da ya same shi ne cewa ai har yanzu bai yi sallah ba to wannan babu laifi don tun daga shi an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana kuma bai yi inkari ba na'am na'am yace haddathana abu nu'aym al-fadl ibn dukayn qala haddathana shayban ibn abdurrahman an-nahawi an yahya shine ibn abi kathir yace sami'tu aba salama na naji abu salama yana cewa akbara na ibn abdullah jabir dan abdullah ibn abdullah ibn haram al-ansari yace jabir ya bamu labari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu umar ibn al-khattab cewa annabi sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-khattab ya zo masa yawmal khandaq ranar ranar yakin khandaq shine yawmul ah, shine kuma yakin ana ce masa yakin ahzab yakin gwalalo wanda aka yi shi a shekara ta biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah ya ce ya rasulallah wallahi ma kittu an usalliya hatta kadati shamsu tabro ya ce wallahi na kusa ban yi sallah ba har sai da rana ta kusan faduwa sallar da yake nufi sallar la'asar kamar yadda ya zo a wata riwaya ma kitu an usalli al'asar hatta ta shamsu buru na kusa ban yi sallar la'asar ba har sai da rana ta kusan faɗo wato jinkirta sallar hatta kai wannan lokacin wa dhalika ba'da ma aftara saim wannan kuma bayan mai azumi ya riga yayi ya sha ruwa ne wato lokacin da yazo yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam har ranar ta faɗi amma lokacin da zamanto bai yi sallar la'asar din ba gab da rana za ta faɗi saboda haka babu iskali waɗansu malamai sun ga kamar akwai iskali a cikin wannan yaya zai ce bai yi sallar la'asar ba har rana ta kusan faɗuwa kuma wannan ya kasance bayan mai azumi ya karya azumin sa ne wa zalika din da yake nufi ai ba da labarin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya afku a gare shi na yin sallar la'asar ɗin gab da faɗuwar rana ba abubuwa biyu ne to haɗa su shine yasa waɗansu suka ga ishka suka ga akwai rikici a cikin riwaya babu rikici kwa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي ya ce wallahi ma يتي والله na rantse da Allah ban sallace ta ba. To wannan shine shahidi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce ma sallaituha ban yi ban sallace ta ba saboda haka babu laifi ka ce ban yi sallar la'azahar ba ban yi sallar azahar ba ban yi sallar magariba ba babu laifi tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sabanin abin da aka ruwaito daga annaha'i ya ce kada ka ce ban yi sallah ba sai dai ka ce zan yi sallah hmm. fa nazala biyu sallallahu alaihi wasallam ila buthan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya gangara ya zuwa ga ƙoramar buthan ƙoramar buthan ƙorama ce a cikin madina tana nan kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu babu ita babu mahallinta akwai gada da ake ce mata kubri safiya a jihar kibla bayan wajen da ake sayar da kajin albek na san duk wanda suka je madina an gaya musu kajin albek za su san wajen <laughs> gada da take da ake hawa daga nan wajen saboda kowa yana son zuwa ya ci wannan kazar <laughs> eh, wannan gadar ta safiya kasanta inda take a nan wadi ƙoramar buthan a nan take da kun ga wani ya nuna a wato tawalin annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon yana nan ya ce aje a kawo masa ruwa da kansa ya gangara ya je ya alwala daga ƙorama hmm? mu ko nan wajen in ba a yi ba sai a yi ta hararan muridai hmm? muridai ba su yi hidima ba ba su kawo ruwa ba an bar shehi yana tsaye an bar malam yana tsaye amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gangara zuwa ga wannan ƙoramar wa ana ma'ahu alhali ina tare da shi in ji jabir fatawadda'a sai ya alwala thumma salla sannan yayi salla ya'ani al-asr yayi sallar la'asar ba'da ma gharabati shams bayan rana ta riga ta fadi thumma salla ba'da hal maghrib sannan yayi salla magariba bayan ta to wannan hadisi yana daga cikin hujja ga Malik da yake cewa wajibi ne a yi tartibi tsakanin sallar da ta kubce ma mutum da sallar yanzu kaga bai yi sallar ba zai ce to ai sallar magariba ita lokacin ta yayi bari yayi sallar magariba daga bayan ramal rama kamar yadda shafi'i yake faɗa shafi'i ya ce tartibi ba dole bane amma wannan hadisin hujja ne akan cewa tartibi tsakanin alfa'ita sallar da ta kubce da wadda take ta yanzu dole ne in sallar ta kubce maka dole sai kayi ta yanzu kafin ai dole sai kayi wadda ta kubce sannan kai ta yanzu amma da sharaɗin kan cewar idan sallolin ba su da yawa to wajen yawan ne ake saɓani a hudu ne ko biyar ne hudu bittifak ba su da yawa in sallolin hudu ne dole ne ka kaddamar da su kafin kai ta yanzu idan suka zamanto biyar to shine ake ganin biyar ba kaɗan ba ne masu yawa ne amma shida bittifak masu yawa ne in sallolin sun kai shida to sai ka yi ta yanzu sannan za ka yi su shi ahmad ya ce komai yawan sallolin sai ka yi su kafin yi ta yanzu komai yawan sallolin da suka wuce sai ka yi su kafin kai ta yanzu to yanzu kamar wanda a a cikin fatoyin Afirka TV ne wanda wanda ya rashin lafiya sati biyu baya sallah eh, sati biyu bai yi sallah ba sannan yaya zai yi ramuwa to a wajen imam ahmad in lokacin sallah sai ya rama sallar sati biyun nan gabaki daya sannan zai ta yanzu sannan ya ta yanzu babu sassauci na'am to wannan shahidi a nan shine faɗin annab sallallahu alaihi wasallam ma sallai sallaituha na'am babin liman wata bukata ta bujiro masa bayan an yi ikama wato liman liman anan ana nufin limamin sallah eh, a bayan an yi ikama sai wata bukata ta taso masa wadda za ta hana shi ya zo ya shiga sallah a fara sallah hmm? za a ce to wani abu ya samu liman na'ibi da ya kai sallah in liman ya gama ya zo ya yi jonin ɗinmu ba a jiran sallah ko ko ya za a yi na'am amr na'am abu ma'amar abdullahi bin amr قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد التنوري قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن انس انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي اقيمت الصلاه اني اقامه الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد الحالي من الله صلى الله عليه وسلم ينا مناجاتي دون متن a gefen masallaci wato yana yin magana sirri tsakaninsa da wani mutum a gefen masallaci fama kama ila sala hatta na kau bai zo ya tsaya sallah ba har sai da mutane suka yi bacci a bacci da ake nufi gangadi domin kamar yadda kamar yanda ibn ulayya a rasa riwayar kamar da ya zo a musnad na isaac ibn rahuya ya bayyana hatta na'asa ba'dul qaw har sai da waɗansu mutane suka yi gangadi ba wai bacci ake nufi an yi ba gangadi aka yi wannan hadisin ya nuna halarcin wato a jinkirta sallah idan bukata ta taso kamar wannan kaga bukatar wani ce bukatar wani bawan Allah ce baka san irin bukatar ba wataƙila bukata ce wadda take mai tsanani wadda ta same shi wadda ta same shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita ya saurare shi mutane su yi haƙuri kuma wani ya nuna irin ladabin sahabbai ba su nuna tsarguwarsu ba sun soma cewa assala assala ba su nuna ba sun yi ladabi tare da annab sallallahu alaihi wasallam mm. muka in yanzu ne sai ga an soma duban agogo ko ba a yi magana ba sai ga an soma duban agogo ana cewa to yaya ne me ya faru mm. Mm. <laughs> ko ko muridai su kaddamar da wani eh, eh, su je su janye shi ba su ce ba zai ban bayan baka san irin bukatarsa ba baka san irin bukatarsa inda za ka kaddara cewa ya san muhimmancin sallah da haka abin da zai sashi ya tsayar da liman bai jira ba sai an yi sallah to bukata ce wacce take mai tsanani kuma in ma bai san muhimmancin sallah ba yana da bukata mai tsanani wanda ya nuna jahilcinsa kaga sai a koya masa bayan sallah sai a koya masa kuma a cikin wannan hadisin ya nuna kan cewa babu laifi mutum ya yi munajati ya keɓe idan a cikin taro ne Abin da aka hana idan kuku uku ne kuku biyu ka keɓe da wani ka kyala wani shi shi kaɗai don sai ya tsaro amma a cikin jama'a ne kamar yadda ya faru a nan kaga ya keɓe shi yasa imamul bukhari ma ya ce babu munajatul wahid gairahu bi huzuril jama'a jawazu munajatul wahid gairahu bi huzuril jama'a halaccin mutum yayi munajati yayi zance tare da wani a shi shi kadai in dai a cikin jama'a ne a cikin jama'a ne babu laifi amma in kai kai kaɗai ne ba a yi kuma an ce ma wato mutumin da ya zo har an tsayar da sallah sai ya ce li hajatun ina da bukata ya rasulallah sai ya tsaya tare da shi wannan ya nuna rahamarsa sallallahu alaihi wasallam ya saurara sai da ya ji bukatarsa sannan ya zo aka da sallah na'am sai hadisi na ƙarshe babin yin zance idan bayan an idan an yi ikama wato menene hukuncin mutum ya kama ya yi zance da wani bayan an yi ikama sawa'un liman ko mu. na'am abdul a'la ibn abdul a'la as-sami humayd shine ibn abi humayd at-tawil yace na tambayi thabitul bunani akan mutum yana wato yana yin zance bayan an riga an yi ikamar sallah sai ya bani labari ya zanta min hadisi daga Anas ibn Malik ya ce an tayar da ikamar sallah sai wani mutum ya zo ya tsaya ya bujiro ma manzan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare shi bayan an tsayar da sallah ya tsare shi da maganarsa bayan an tsayar da salatu. kaga tsare shi da yayi yana magana ne ko shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana maganar shi wannan mutumin ya nuna mamu yayi yayi magana bayan an yi iqama magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna liman yayi magana bayan an yi ikama to duk saboda me saboda bukata idan babu bukata makruhi ne bayan an yi ikama mutum ya shagaltu da yin magana a tsakanin ikama da kiran sallah a tsakanin ikama da ta da kabbara harama sai dai a shagaltu da yin da tsayar da sallah ko kuma mutum ya yi addu'a kamar yadda aka ruwaito kan cewa addu'a a wannan lokaci karɓaɓɓar ce wannan shine hadisi na ƙarshe a kitabul adhan in Allah ya kai mu kuma sati mai zuwa za mu tashi abwabu salatil jama'ati wal imama سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه